Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu yau ma game da jarumin mu kun san shi kun san waye shi kuma shi ma yana ba da gudunmawa a masana'antar wood ɗari bisa ɗari. Dan da gani za ku ce la ga wane ba sai ma an ce wane bane kun san wanan ne amma yanzu aka ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi yanzu za ku ji sunansa sannan kuma muna da tambayoyin da shi da wakinsa za ku ji amsoshi daga bakinsa. Yanzu jarumin mu masu kallon ka suna so su ji sunanka sannan da takaitaccen tarihin rayuwarka a cikin ah, na yi karatu a gama na yi kuma school a government secondary school kawaji daga nan kuma na yi professional diploma a leader to yanzu malam habu wanne ra'ayi ne kuma wanne jan kunne ne yasa ka shiga masana'antar kaniwood eh, kawai shi ina faɗa ni ba ni na kawo masana'antar masana'antar ta ne eh ne yake sunansa usman sabu usman eh. lauya ne shi eh. yanzu yana aiki da wasu ngos eh. ah, shi ya zo audition sai na rako shi saboda ni ya san wannan shi bai san wannan ba na wata na rako shi mun zauna ina ma gefe guda ina zaune ban ma shiga inda ake audition din ba aka fito za a yi sallar asali daga nan sai aka sai su masu yin ya kuma sani da mala ah, malahadu sani da ya kuma liman da hmm. suka ce cewa wani su zo an gwada ne. inda na gwada kuma allah ya ba nasara aka sana a aktu na reshiya jiyo da nija eh. kaga ni rakiya ne kuma allah ya nufa fit ɗin da ake kudishin a kai eh daga rakiya da sai Allah ya raban ka ne to to a na fara yin fina-finai eh, kusan ni ne cikin matasan matoci ni ne na shida ah, matasan matoci suka fara yin fina eh. eh, nasarorin samu suna da yan nasarar da samu amma nasara ma dai ko na wucewa an san wane ya wuce a yi nasara ce sosai kuwa kuma duk abin da ake yi a harkar fim nasarorin na samu suna da kuma ko ko sanayya da aka yi mun ta ma nasara ce gaskiya ne ya um, zama popular kuma a harkar film industry ba abin da ba na yi na directing ina producing ina acting sometimes ina yin lightning eh komai dai da ruwanka duk abin da ya faɗo duk abin da ya faɗo dai a harkar fim ko ba za dai a barka a baya ba ko kowane zuwa ne na koya gaskiya ne kawai kawai zuwa ne kawai na fara kai a koya ne mm. wannan shine nasara to yanzu misali yanzu zaka iya ga mana adadin fina-finan da kai eh gaskiya tun wancan lokacin da na fara fim tun daga 19